Me za ka ce kan rikicin Jos da aka yi? Wani shawara ka ga ya kamata ka ba wa musulman cikin garin Jos? Tun da har abin ya kai gwamnati ta sa hannu akan da ɗauki mataki idan da hali kawai musulman su hakura idan kuma ba hali kawai ɗauki musulman masu ɗauki fansa kawai. Kawai tun da mu musulmai ne gwamnati ta shiga cikin abin mu ƙara haƙuri mu gani in ba ta gyara ba mu ma sai mu yi iya bakin ƙoƙarin. Manzon Allah ya koya mana zaman lafiya ne da kwanciyar hankali ba a san musulmi da ɗaga fitina ba. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum sannun mu da sake kasancewa cikin sabon shirin namu na filin faɗa ra'ayinka. Tambayar ta mu a ita ce wani shawara ku ga ya kamata ku bawa musulman cikin garin Jos ku biyo mu cikin shirin don jiya da al'umma suka ba da su. Shawarin da dan bawa musulman cikin garin Jos musulunci da an santa ta zo ne da zaman lafiya. manzon Allah ya koya mana zaman lafiya ne da kwanciyar hankali ba a san musulmi da daga fitina ba wannan abun da mu ce sai dai musulmai a dage da addu'a Allah ya kawo ya mana maganin abun ya Allah ya kawo mana karshen sa kar mutum ya ce zai dauki doka a hannunsa ko kuma zai dauki mataki ya je far mana wani in ka kashe wani ba ba bisa ka'ida ba gaskiya Allah zai kama ka da laifin haka to shawari dai musulmi dai an san sa da zaman lafiya ne da wannan da zaman lumana don haka mu kokarta mu danna zuciyar mu kuma yana mu bayar Allah komai mu zama masu addu'a kawai to yanzu misali a ce kamar yanzu in suka sake dawowa musu me kaga ya kamata a ce sun dauka mataki eh to wannan matakin gaskiya gwamnati ne kamata ta dauka tunda gwamnati dai ta san me ake ciki ba abun da ta sani ba yau in aka kashe rai daya yana kan shugaba in dai bai dau mataki ba to gaskiya wannan matakin gwamnati ne kamata ta shiga ta san wani irin mataki za ta ɗauka a kai. Gaskiya wannan abubuwan da suke faruwa bai su dace ba bai kamata ba kuma. Kuma dai a gwamnati tana kallon abin da yake faruwa ya kamata a ɗauki mataki na daƙile wannan matsala da yake faruwa saboda yana ya wa mutane hanyoyi wanda matafiya ne wasu makaranta wasu kuma hanyoyin samun abincin su kenan sukan ɗauki fasinjoji daga waje kaza zuwa waje kaza so irin dai wayannan abubuwan dai gaskiya to rikicin da yake ta faruwa nan ya kamata a tsayar da shi saboda gwamnati a ƙara matakan tsaro saboda yanda mutane kamar da su wuce kinga suna tsoro to wasu da yawa ba za su wuce ba in ba wai an dakile shi an tsayar da shi ba so da yawa wasu yanzu suna gida abincinsu ya kare dole kuma ta wannan hanyar ne suke bi suke zuwa nemo abinci in ba haka ba su ba san wani hanya ba so, wasu kuma a daidai inda ake rikicin ma a wajen su suke neman abincinsu so kin ga duk an watsar da su sun bar wajen ba za su zauna cewa ana rikici suna wajen ba saboda eh, babbanci na wannan addini da ke tsakani to da gwamnati ta riga da ta sa hannu kuma tana iyakacin ƙoƙarinta ya kamata a ce mutanen mutum da mu musulmai ne mu ɗauki abin a matsayin ƙaddara tun da wannan abu dai sun yi shi ne bisa ganganci sai mu ɗauki abin a matsayin ƙaddara saboda gwamnati sun sa hannu suna kama waɗanda suke da hannu akan abin mu kuma sai mu yi haƙuri mu daure zuciyarmu duk da duk wanda aka taba ma in dai kai musulmi ne aka taba ma dan uwanka musulmi dole ne abin da yake kona ma rai sai dai to mu rika yin hakuri to me ka ga ya kamata a ce an bi dan kar wani abu ya kar wannan rikicin ya sake afkuwa din da abin kamar ya lafa amma kuma still yanzu ya sake tashi me ka ga ya kamata wani hanya ka ga ya kamata musulman musanan da christianity su ga sun bi don kar wannan abin ya sake afkuwa To ni shawarin da zan bayar shine kawai tun da mu musulmai ne gwamnati ta shiga cikin abin mu ƙara haƙuri mu gani in bata gyara ba mu ma sai mu yi iya bakin ƙoƙarinmu. Saboda rikice-rikicen da ake yi ai ana zaune da yanzu dole ne a rayuwa a Najeriya dole ne ka zauna da musulmai kai da kiristan da musulmai dole ne a yi ma'amula To bai kamata a ce koyaushe mu muna tare da su suna yin abubuwa mu mu rika zuba musu idanu ba. amma kuma in aka ce gwamnati ta shiga ciki ta fara sa hannu a kan dukkan mutumin da yake kame ai ake kama shi waɗanda suke da hannu akan abu ya kamata a ce mu mu yi haƙurin mu gani idan sun kasa gaza mu ma sai mu hutu ai ba wai ana jin tsoro bane ba tun da har abin ya kai gwamnati ta sa hannu akan da dauki mataki idan da hali kawai musulman su hakura idan kuma ba hali kawai dauki musulman ma su dauki fansa kawai ba da goyon ba kai kenan a ra'ayinka kace kawai a ɗaukan sa. A ɗauki fansa kawai tun da abin ya gagara. Ya gagara kamar ya gagara. To gwamnati ba ta mai da hankali kan wannan abun ba. Ta yaya kenan gwamnati ba ta mai da hankali wani hanya ka ga wani guri ne ka ga ya yi wannan saboda gwamnati ba ta ba da. A kowane lokaci kan ce da a gyara za a gyara sai wuce a gyara in ba za a iya gyara kawai musulman musu ɗauki fansa kawai abin da ya kamata ne a tunani na kenan. duka duka iya abin da zamu iya kawo muku cikin shirin namu ne kenan a madadin wanda ya shirya mana shirin Sani Hamza Puntuwa wanda ya dauki hoto ta ce Usman da da SK ni ne na gabatar Khadija ta Suleiman nake muku fatan alkhairi sai wani lokaci